لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زم تشدرتي نتري دسمانين دبيو أتشن كراتمنا عمدة الأحكام نا الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه za mu tashi hadisi na tara a cikin babun rahmi wa gairihi cikin kitabun buyo a hadisin abdullahi bin umar na'am to ah, sha ga watan rajab hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu a tabu zaki ne ya sanar da kuma biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلاه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع نعم يكفي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عمر أن لا يدد دشي دمحي تنسى radiyallahu anhuma Allah ya da shi da mahaifinsa annan nabi anna sallallahu alaihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam amala ahla khaybar yayi mu'amalar yayi mu'amalar yayi mu'amala da mutanen khaybar nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da mutanen khaybar bishatri ko ala kai kaka nuskar ala ne ko? eh? ka karanta ta ala ko kuma bishatri ne ala shatri ne to wannan ala ne ala shatri hmm. bishatri bukhari haka yace ah, muslim بشطر ما يخرج منها بشطر تو duk dai gaskiya النصح بشطر بشطر ne ما يخرج منها da cewa za a biya su rabin abin da yake fitowa daga cikinta daga cikin garin haibar duk bishatri in kuma akan nusar ka ne ala da sharaɗin cewar da sharaɗin rabin abin da ke fitowa daga cikin ta to kaga akwai bambanci tsakanin biyu ibarar ta farko fi sulbil aqd cewa wannan rukuni ne na aqdin amma a riwayar ta ala sharadi sharadi baya cikin arkanul aqd sharaɗi wani abu ne bayan an kulla mu'amalar sai a sa sharaɗi saboda haka riwayar bi ta fi inganta tunda bi shatri ma ya kuruji shi ne saman ɗin rukuni ne na mu'amalar ba sharaɗi ba ne kuma na ga duk gashi riwayoyin don kamar asarar na wannan shine riwayar muslim a افتتحت خيبر سألت يهود yahudu الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها ala an ya'malu ala misli ma yakhruju minha min al-thamari kaga wannan sharadi ne suka faɗa a kyale su cewa za su yi aiki da sharadin za su bada rabin da abin da yake fitowa to amma wancan akadin da yayi akadin da yayi shine zai mu'amala da su ladan su shine rabin abin da yake fitowa da to almuhim wannan dai la ya tarattabu alaihi ba wani hukunci da zai tarattubi a kansa wannan hadisi hadisi ibn umar kamar yadda yake muttafaqun alaihi tsakanin bukhari da muslim imam bukhari ya fitar da shi a wato idalam yasharif idalam yasharif sinina fi muzaraa idan yayi mu'amalar muzara'a ba tare da ya sharɗanta iyakar iyakar yawan shekarun ba sannan ya sake maimaita shi babul muzara'ati ma'al yahud babin yin muzara'a tare da a tare da al-yahud sannan ya kuma ya ya ruwaito shi a babin babul muzara'ati bi shatri wa nahwihi amma wancan riwayar ta farko bi shatri wa nahwihi da akwai dan tsawon kisa dukkanin su ne daga hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu kuma daga riwayar Ubaidullahi an Nafi' abu mamaki wannan hadisin baya wajen malik baya wajen malik malik bai roto shi ba daga nafi duk da su nafi da eh hadisin nafi ne amma ubaidullah ne ya ruwaito shi bangar riwayar malik daga gare shi ba wala ayyu as ne dukkan riwayoyin da muslim ya kawo na hadisin a riwayoyin da muslim ya kawo dukkansu daga riwayar nafi ne ai daga riwayar ubaidullah ne sai riwaya ɗaya ta a a tafi ɗaya akwai musa bin uquba musa bin uquba wanda yake shi ita ma kuma kissar fitar da su ce ba kissar muzara'ar ba sai muhammad ibn abdurrahman ibn sauban ita wannan daga nafi sai riwayar usamata bin zaid al-laifi amma shi da ne amma yana daga cikin rijalin muslim a cikin mutaba'ad muslim yake ruwaito shi to amma sauran dukkanin sauran riwayoyin riwayar ubaidullahi ne babu riwayar malik yan aji daya na masu riwayar daga nasir babu su sai ubaidullah kawai amma kaga bukari da muslim ba su tarar da biyo wajen fitar da hadisin ba saboda haka ba wai wannan yana nuna illa ba kawai dai yustagrab hadisi a ce na nasir ne kuma mai irin wannan inganci da malamai waɗanda malaman kutubun hadis suka sanya shi asali a wannan babin malik da ya zo babin musaƙa da kira'ul ar bai ambace shi ba kuma duk dai wajen takridin hadisin kusan sai ka ga babu riwayar malik ga wannan hadisin wallahu ta'ala a'ala ah, amma wannan ba dalili ne akan raunin hadisin ba muslim kuma ya ruwaito shi ah, ya ruwaito shi kamar yadda yake al'ada sai tattara riwayoyin hadisi a bagi daya shi ko bukhari yana rarraba shi khaybar annan annan sallallahu alaihi wasallam amala al mu'amala abinda ake nufi da mu'amala shine kulla wata wato wata yarjejeniya ta nau'i na wani aiki daga amal aiki wato ya yi mu'amalar aiki tsakaninsa da yahudawa tsakaninsa da ahalu haibar annabu sallallahu alaihi wasallam ya kulla mu'amala da ahlu haibar haibar kuwa kamar yadda muka sani a <clears throat> wato wani gari ne wanda yake arewa da madina kilo 170 arewa da madina a hanyar mutum na zuwa kasar jordan kasar sham daga madina a hanyar tabuka kilomita 170 annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai mata hari a ƙarshen watan muharram na shekara bakwai ta hijirarsa sallallahu alaihi wasallam kuma allah maɗaukakin sarki ya buɗe ta gare shi ya ɗora shi a kansa wanda ita ce a Allah maɗaukacin sarki ya masa bishara yayin da aka yi fatahu yayin da aka yi sulhun hudaybiya wa maghanima kathiratan ya'khudunaha wa'adakum Allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lilmu'minin to maghanima kathira din ita ce khaybar mm. wadda ta zo yan watanni nan sallallahu alaihi wasallam cikin dulqaida ya sulhun hudaybiya kaga dulhijja na zuwa karshen muharram Allah ya dora shi akan khaybar na'am da Allah madaukakin sarki ya dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a khaybar ya ci ta da yaki ba sulhu akai ba bal fatahin da ya mata fatahi ne na unwa na karfi da yaji aka mallake ta da da yaji Allah ya sallata manzansa sallallahu alaihi wasallam akanta har yana cewa inna idza inna idza nazalna bi sahati qaumin sa'a sabahul munzari Allah ya nini kata akan ya sallata shi akan duk da yake wannan matsala ce take da malamai suke sabani alqadi iya da ce hal futihat sulhan aw ulwa aw bidla'i ahliha anha bi ghairi qitalin aw ba'dha sulha wa unwa وبعضها جلاء عنها أهله أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وقال هذا أصح الأقوال وهي رواية مالك ومن تبعه وبه قال ابن عيينة cewa wani bangaren sulhu akai wani bangaren kuma an ci su da yaki ne الشطر بيزو أتكلم حديث الشطر أبن دعيك نفيد الشطر شيني ربي آه، <coughs> الشطر ربي كينا آه، آه، ضد هاي أنا أنا إطلاق تدنفن المقصد ورنفي كما وجو فول وجوهكم شطر المسجد الحرام أي جهة أي نحوه جهة ثانية to wannan mu'amalar a wannan mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da ahlul khaybar to malamai sai suka yi sabani akan ta a bisa sabanin su kan hukunce hukunce na fiqhu da aka dauka daga wannan hadisi wadansu tun ga dai kun ga hadisin mujmal ne amala yayi mu'amala wace irin mu'amala ce hmm. waɗansu suka ce wannan mu'amala ita ake ce mata musaƙa, musaƙa wato mu'amalar ban ruwa saboda gonaki ne na haibar na dabinai da na inibi da dabinai da inibi annabu sallallahu alaihi wasallam da ya ci haibar sai yahuda suka ce ta kyale mu a cikinta sai mu ɗauke sai mu rinka sai mu rinka a A yin aiki mai maka aiki a cikinta ka kyale mu a ciki mai maka aiki a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam yace nuqirrukum fiha ma shi'na za mu kyale ku ku zauna a garin iya gurgurdan lokacin da muka so bai haddade musu lokaci ba amma ya karbi wannan sharadi nasu to sai su a waɗansu malamai suka ce wannan mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ita ce mu'amalar musaqa ban ruwa wato za su rinka ban ruwa dama akwai dabinan akwai inibin in aka yi musa in aka yi in aka yi ban ruwa abinda yake abinda ya fito abinda aka nomi abinda aka girbe abinda aka girbe sai a raba rabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nabi rabi na yahudawa to sallallahu alaihi wasallam yakan tura abdullahi ibn rawaha sai je yayi har yayi kardado ya zaga gonakin sai ce wannan idan aka nome in aka girbe ga iya adadin wasukin da zai ci ga iya adadin kwanan da zai ci to sai yahudawa suke so su masa su ba shi hanci su ba shi hanci wato idan ya zo wajen kardadan maimakon ya ce ƙi ɗari ne ya ce hamsin ne ko ya ce tamanin ne kagan an ya ce tamanin ne arba'in kawai za su ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam in suka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam arba'in sittin nasu ne shi ne ibn rawa abdullahi ibn rawaha ce ku yahudu kun san a cikin halittar Allah ba wanda nake ki kamar ku amma kiyayya ta da ku ba zai hana ni muku adalci ba suka ce wallahi da wannan ne sama da ƙasa suka tsaya haka sun san abin da suka shirya sun san cewa adalci suke adalci shine daidai amma sai sun gwada su gani to wannan shine ɗaya daga cikin ra'ayin malamai a wanda imamu shafi'i ya kafa hujja da wannan ya ce ya halatta a musaka yi mu'amala ta ban ruwa amma a cikin abin da za a yi mu'amalar ya zamanto bishiyoyin dabino ne da bishiyoyin inibi kawai duk wata irin nau'in bishiya in ba inibi in ba bishiya dabino da inibi ba ba za a yi wannan mu'amalar ba wato mu'amalar ya zamanto kai ne kake da gona bishiyoyi naka ne na dabino da na inibi sai ka ɗauki mutane su yi aiki idan suka yi aiki abinda aka samu aka girbe sai ku raba biyu rabi naka saboda kai ne ka mallaki gona kai ne ka mallaki bishiyoyi su kuma su da suka yi aiki su dauki rabi su da suka yi aiki su dauki rabi to wannan mu'amalar ita ce imamu shafi'i ya ce wannan hadisi ita ce mu'amalar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko imam ah, imam abu hanifa da bai yadda da musaka ba sai ce a aslan wannan babu musaka ba musaka ba ce ƙasa a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi haibar mallakar ta ce su kuma yahudawa bayan sani don an ci su a yaji saboda haka abin da yake ba su wannan daga dukiyar sani ya ga dama ya ba su rabin abin da aka yi girbi ba ladan aikinsu ba ne da haka mu'amalar ba mu'amala ce ta ciniki ba mu'amala ce ta su masa aiki a matsayin kan cewa su 'yan aikinsa ne dama bayan sani kuma dukiya ta sace da haka wannan hadisin ba zai zamanto asali ba a yi irin wannan mu'amala mai sa a mahanafiya suka faɗa haka suka ce saboda in aka ce musatsa mu'amala ce da shari'a ce da ita akwai rikici mai kuke hararowa rikicin da ke cikin musaka na ne ina gararin ba a san abin da za a noma ba to gararin a ne su kuma fa ba san me za su samu ba sau da haka al'idara bin majihul akwai idara majihula an ɗauke su za su aiki ladan su ba sananne ba ne kuma ijara idan za a yi ta sharaɗi dole a sanin ma da ɗan aiki ga abin da za a biya shi wannan ku sani ba in aka yi girbin nan abin da aka girbe zai kai irin ladan da wanda ya aiki aiki a nan wajen ya irin wannan aikin ake ba shi ko ba zai kai ba saboda kaga akwai jahala a ciki ko ba haka ba saboda kan kace ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan mu'amala saboda kace suka fassara ta da abin da suke ganin ya dace da ka'idodin su suka ce ba mu'amala ba ce ta wato ta ƙodago fuska ta biyu fa ko wata fuskar ta hali da ake ganin wannan mu'amala za ta kai wannan akwai ɗan gumo a ciki akwai ɗan eh eh ka kusa to in amfanin ba zai kai ba ko zai kai ko ba zai kai ba menene abin da shari'a ta hana dangane da irin wannan amfanin kun tana da gudu sala eh a'a kun tana da gudu sala kafin su kai ahsan ya hana a sayar da 'ya'yan itatuwa kafin nunar su ta bayyana saboda akwai jihala. to a cikin wannan an yi ko ba yi ba an yi saboda lokacin da suka fara ban ruwa sun fara ban ruwa ne babu watakila ma ko fure bai yi ba suke ban ruwa da kan cewa zai fito to kuma abin da za a biya su wannan abin ne saboda haka kamar kudin wannan abin kamar an sayar musu ne saboda haka an sayar da abin da bai halatta a sayar da shi ba a cikin shari'a tunda bai halatta a sayar da amfani bai halatta a sayar da wato fure a ƴaƴan itatuwa kafin nunarsu ta bayyana ba ‘ya'yan itatuwa ba a sayar da su sai idan nunarsu ta bayyana to saboda wannan illar guda biyu sai hanafiya suka ce wannan ba ta sai da musaka ba kuma sai suka yi tawilin hadisin akan inda zai dace da mazhabarsu to malikiya fa asadar malikiya su ne suka ce su kuma sai suka ce wannan mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da mutanen Khaibar mu'amala biyu ce musaka da muzara'a abin da ya danganci wato dabino da inibi tunda su itatuwa ne suna nan suka ce wannan musaka ne ban ruwa kawai ake Tsakankanin itatuwan dabino da itatuwan inibi ana noma alkama to wannan alkamar da ake nomawa kaji ita ba tsayayya ba ce dole za a sanya za a sanya iri har ya fito to wannan noman wannan alkamar ita kuma da aka noma ita kuma muzara'a muzara'a shine kai mu'amala da mutum akan cewa ƙasa ta kace gona ta kace shi kuma ya zo ya shuka ya yi shuka ya yi ban ruwa ya yi noma abinda aka samu kura ba. suka ce ta wani ita ce mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka suka ce da musaƙa da muzara'a ta halatta kuma ta halatta ba kawai akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba na dabino da ilimi dukkan wani 'ya'yan itatuwa wanda yake itacen yana tsaye sai dai a rinka bashi ruwa za a iya yin muzara'a za a iya yin musaka da shi kamar mangwaro kamar lemu kamar goba kamar gwanda kamar ayaba hmm, kamar abarba duk za a iya yin musaƙa. haka zalika dukkan wani abu dukkan wani abin da ake nomawa na hatsi da kwaya za a iya yin muzara'a da shi abinda kawai suka ce ba za a yi muzara'a da shi ba shine kayan marmari kayan marmari a wato kwarrai kamar salat kamar tumatir sai suka ce ba za a yi muzara'a da shi ba su kuma imamu ahmad su kuma suna tare da malik amma su hatta kayan marmarin masu kace za a iya yi sukan sun togace su saboda kasancewar saurin baci da suke yi mm, da kuma ba za a iya yin harsunsu ba albakati don aboye suke a kasa ba za a iya ƙaddara nawa ne ba an gani jihalar ta yi ƙarfi a ciki tunda ba a san nawa ne zai fito ba su kaga waɗannan kowanne daga cikinsu za a iya zuwa aikar dado a ce wannan kwano in an yi girbi kwano ɗari za a samu na dabino hakanan inibi kwano kaza za a samu na busasshen inibi hakanan alkama kwano kaza za a samu to shi sa suka amma almakasi wanda suke bin kasa da kuma kwarrai suka ce su ba za a iya yin wannan ba ɗaya daga cikin dai hujjar da nake saurawa kenan gaskiya ban ganin sun malikiya ba don ba samu duba khalil ba na san watakila a ah, wannan attaubiyar sharhin ibn al zai kawo da yake shine mai shine mai tabriri na malikiya da kwamfuta ka tana nan ma da ka nemo mana yanzu a taubir almuhim dai wannan ni dai a fahimta ta wannan shine illar malikiya saboda su waɗannan almakafi ba za a iya yin kardagansu ba su kuma alhanabila sun yi iflafi zahiriya suka ce za a iya yin musaka amma a dabino kawai fa'inubin ma su suka fi kowanne takurawa to idan menene jawabin malikiya da hanabila da suka ce za a iya yin almusaka tare da illar da hanafiya suka faɗa cewa akwai ijara bil majhul akwai sayar da abu kafin budu sala shafi'iya za su iya cewa duk abin da kuka faɗa min yadda ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tunda su sun tsaya a mahallin nafs ko sun ce da dabino da ilimi in idan hanafiya sun musu magana sun ce to ai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to amma su malikiya da hanabila sai suka sanya wannan fi'ilin na annabi sallallahu alaihi wasallam asali ne bi zati ba mustasna bane min al-asl ba togaciya bane daga abinda ba a yi sai suka ce shi akan kansa wannan asali ne cewa za a yi asali ne cewa za a yi akan haka hatta hanabila suke cewa mutum zai iya bayar da dabbarsa ya ba wa mutum dabbarsa haya ya rinka aiki da wannan dabbar abinda ake samu su raba shi ne kudin hayar da ya bayar da dabba kaga idara ce bil majhul wato kamar yanda a kamar yanda ake yi kamar dan taksi ka ba da motar ka taksi haya ce duk kullun ya kawo abin da ya kawo za a raba ba ka gani wannan ai sai da amana ko sai da amana to sun ce wannan shine asali hanabila suka ce wannan shine asali saboda haka kun ga sun dauki hadisin cewa aslun bi nafsihi kuma shi wannan shine hujjar da'iman alhanabila suna da wannan da kuma ma malikiya cewa duk abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam asali ne a kashin kansa ba za a ce ya fita daga asali ba ba za a yi kiyasinsa ba shi yasa yanzu kaga da wannan ne ake raddi hatta shekul islam ibn taymiya yana yawan faɗan wannan amma da shi ne ake raddi akan rashin yadda su da salatu tasbih suka ce salatu tasbih ta saba inda tsarin salloli yake aka ce to ai wannan idan har ya tabbata da isnadi sahihi shi kansa asali ne abin da yake bukata kenan ya tabbata amma cewa wai ya saba ka'ida wa yake kawo ka'ida ba shi bane sallallahu alaihi wasallam kuma sannan sai ka gani musamman za mu iya dauka mu kyala wannan tunda babu ibadat ne kiyasi baya shiga amma a wajen babul mu'amalat idan kun tuna mun zo mun karanta hadisin musarra ko wanda ya sai akuya da aka bar hantsanta ta cika da nono hanafiya mun ce ba su yadda da shi ba sun ce ya saba ka'ida amma mun nuna irin bayanan da ibn al-qayyim yayi na nuna kan cewa wannan hadisin shi kan kansa ya dace da ka'ida to raka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi za ka ga ya dace da siyasa to haka dalika ita kanta musaqa babu wani abu na wato a saba ma alkiyas a ciki saboda dalilin a dalilin cewar musulunci baya zuwa da haramta abinda zai zamanto maslaha ne ga dukkan waɗanda suke suke mu'amala ta yi gayar abinda ke cikin wannan musaka ai kamar muzaraba ne ko ba haka ba kamar muzaraba ne kana da dukiya ka ba ma wani ya juya ta abinda aka samu na ƙari akan dukiyar kuraba to shi ma wannan ita kasar kamar dukiyar kamar jarin ka ce gonar da bishiyoyin kamar ka ne abinda aka abinda aka samu na girbi shine shine abinda abinda ya shigo sakamakon aiki da kuma kasar da bishiyoyin da suka hadu da suka hadu sai suka fitar da natija shine girbi da aka samu sai zaman to kamar dukiya ce ta hadu da aikin wanda ya iya juya ta abin da ya fito shine riba sai a raba saboda idan mudaraba ta halatta musaka ma ta halatta domin abin da zai hana abin da zai hana musaka zai hana mudaraba tunda a cikin mudaraba ma akwai ijara bil majhul saboda shi wanda ka zo wanda ka bashi yana juya zuciyar nan aiki yake masa aiki yake yi ta yiwu a samu riba sai ya samu an biya shi wannan ribar ta biya shi ladansa ta yi wa aikin ai asara kaga ladansa ya tafi akan aikin banza saboda ka ga ijarar abin da zai samu majhul ba a san shi ba to amma shari'a ta halatta shi saboda bukatuwa saboda bukata ne ce bukatar ana samun mutane da suna da dukiya amma ba su iya sarrafa ta ba ana samun wanda suka iya sarrafa dukiya ba su da asalin dukiya. saboda haka musulunci shi kuma abin da ya zo tabbatar da maslaha ga dukkan dukkan bangarori bangaren mai kuɗi da bangaren mai aiki sai ji su samu maslaha da juna yayin da suka zo tare to haka nan ma musaka ce saboda haka wannan ya zamanto shine asali akan halaccin musaka al-musaka saboda haka ita al-musaka wato mu'amala ce tsakanin wanda yake da lambu da itatuwa a cikin lambun da kuma wanda yake shayarwa daga saƙi ne saƙa yaski eh, saƙa saƙi musaƙatan wato ya nemi ya yi mu'amalar shayar da wato itatuwa shi ne ma'anar musaƙa saboda haka a cikin almusaƙa kana da shi wato wato rabbul arku. shi wanda yake da mallakar lambun wal ashjar shine yake da mallakar lambu da bishiyoyi din kuma na kana da al'amil akan ce masa amilul musaqa ana kan ce masa as ana kuma ce masa al'amil mai aiki ma'aikaci shi aikin da yake yi kawai a shine aikin shayarwa to sai dai wajen mu'amalar wajen mu'amala yanzu kana da gona da gona in kana da gona da lambunka ka ɗauki wanda yake zai yi musafa in ka sa shi aiki ka ka ɗauke shi a matsayin aiki ko kun yi contract na aiki cewa abin da za ka biya shi ko kuma ba za ka biya shi daga aljihunka ba shi ne zai zo ya wannan aiki shi ne zai zo ya debo ruwa shi ne zai zo ya haƙa rijiya in tana buƙatar hanya a shi ne zai zo ya janyo ruwa ta misali haƙin rijiya don mahallin khilafin to za ka aikin da zai maka sun kasa shi kashe uku aikin da yake ba shi da alaka da lambun ba shi da alaka da aikin shayar da ruwa a cikin gonar kama alal misali ka sanya shi ya rinka a ka sanya shi ya zamanto direbanka ka sanya shi ya zamanto direbanka sai ya je ya kai a sai ya je ya ɗebi kaya ya kai maka kanti ya ɗebi yara ya kai su makaranta sannan daga nan ya tafi ya je ya aikin musaka kuma duk a cikin wannan aikin duk a kan cewa za ka biya shi daga cikin abin da aka yi na girbi to me hukuncin wannan aiki da ba shi da alaƙa da shayar da gonar ka tsora shi ka haɗa shi tare da aikin da aikin noman da aikin shayar da ruwan mai hukuncin wannan aiki ko mai hukuncin wannan musafa ya halatta a irin wannan na ai yawa yana da tasiri ne kammiyar aikin yana da tasiri a tabi tabi <laughs> eh ai a tabi tabi ba zai yi ba a cikin nan saboda ya zamanto unsuri ne ya zamanto juz'i ne na aikin illa shartan to wannan sharadin ka zo ka ɗauki mutum ya wato kulura akwai ka'ida duk inda aka ce addinin musulunci ya zo da wata mu'amala wadda wannan mu'amala ta zama to gajiya ce daga mu'amala wadda take ba a yarda da ita a cikin shari'a ba to a takaita a nan wajen duk abin da zai ƙetare ta sai kuma cikin asali na haramci tunda asali mu'amala ce haramtacciya sai shari'a ta yarda da ita a bisa wani wani kewaye zuka da aka zuje shi aka killace shi aka iyakance shi to bai halatta a fita daga cikin wannan ba mu'amalar da aka ce an yadda da ita ya shayar da ruwa ga bishiyoyi akan abin da zai fito saboda haka ba abin da zai fito ba a san shi ba wannan aiki da aka tsora masa je wani aiki ne wanda yake ba shi da alaka da musaka saboda haka zai koma bisa asali idan aka ce an shar'anta masa abin da zai fito daga ciki bayan majhuli ne wannan aikin ya zama to an yi ijara majhula so da kace koma cikin asalin hali shi sai kace ba za a sharɗanta masa wannan aiki ba in aka sharɗanta masa wannan sharɗu ne a halla haraman ya halatta haramu so da ka wannan sharɗin batil ba za a yi ba to idan sharad idan aikin yana komawa ya zuwa ga kyautata a kyautata abinda za a samu na 'ya'yan itatuwa amma kuma aiki ne wanda yake zai ketare hatta muddar da aka yi wannan mu'amala Kama alal misali a ce sai ya yi shinge da zai hana burrai suna shigowa a ce sai ya gina shinge ko kuma sai ya haka rijiya rijiyar da take nan ba ba sai ya haka rijiya shingen nan zai tsaya ne a kan wannan shekarar da aka yi mu'amala ko ko zai ƙetare eh? zai ƙetare fiye da maslahar da shi ɗan aikin zai samu daga gona hakanan ma rijiyar za ta ƙetare hatta maslahar wannan shekarun da zai yana aiki to shi ma wannan bai halatta a shirin kashi an tsora masa wani aiki wanda yake ya fice aikin musafa amma idan aikin wanda yake da alaka da wato ƴaƴan itatuwa da ƴaƴan itatuwan ne kuma ya takaita akan fito da itatuwan na lokacin da aka yi da aka yi alƙawarin aiki da shi na wannan shekarar kamar alal misali kan cewar alal misali ya zo da famfan ban ruwa famfan in ya zo da famfan ban ruwa ya gama ban ruwansa ya tafiyarsa da famfansa ba zai bar mai gona ba kaga wani yana da alaka da kaga aiki ne wanda yake da alaka da fitar da da yayin itatuwar amma kuma ba zai wanzu ba har bayan aikinsa ya kare eh ko da shan ko ko shan magani ko ya je ya siyo abin da zai yi shan magani da shi hmm, ko abin da zai kashe ciyayi duk waɗannan abubuwan ga wannan shine to abin da zai daga cikin aikin musaka kenan wani aiki da ba shi da alaka da wannan sai kuma bisa asalinsa na hurma na haramci wannan sharaɗin yana daga cikin abin da wanda suka halatta musaka suka faɗa musamman malikiya ibn juzai ya kassama aikin kashi uku kamar yadda muka kassama su haka ya ce ɗayan na ƙarshe shine kaɗai ya halatta a sashi cikin aikin wanda ake musaka da shi amma na farko da na biyu duk ba su halatta ba na wani cikin wani iri zai fara eh, inda ya rakar sai ne shi ne zai siya aikin amal al'amin duk shi zai yi shi mai gona fa ba abin da zai kawai zai sallama masa gona ne ga gona nan ga bishiya nan ga bishiyoyi nan hmm. bai ce ya shuka bishiyoyi ba wannan shuka bishiyoyi daban ne ita kuma wata mu'amala ce daban da ake ce mata al-mugharasa hmm. mugharasa dama uh, nau'in ai guda uku ne almusaƙa almuzara'a almugharasa musaƙa kana da lambun da bishiyoyin bishiyoyin kuma masu yin 'ya'yan itatuwa to sai ka bama wanda zai noma wanda zai ban ruwa tunda ai ban ruwa kawai ake yi bishiyoyi ba sa bukatar wani bishiyoyin ba wani abu suke bukata ba illa ban ruwa tunda sun riga sun fara 'ya'ya sun kai munzalin da za su fara 'ya'ya yanzu kamar irin mangwala ma mangwaro shi mangoro ko ban ruwa ma baya bukata ko ban ruwa baya shi abinda kawai yake bukata ka hana barayi da birrai su shigo su sace shi ne kawai abinda za ka yi kenan to shi ma to duk wannan aikin ya fada cikin musaka na biyu almuzara'a shi kuma da da shuka ce shinkafa a alkama to shi wannan gona mutum gona yakan bayar in ya bayar da gona to kuma sai a duba a gani iri daga wajen waye ke to nan akwai matsala tsakani ta malamai wanda za mu zo da hadisi na biyu hadisin rafi ibn khadij kan muzara na uku shine al-mugharasa ka ba mu mutum fili naka kace ya shuka maka bishiyoyi har ya zama tokan cewa sun yi 'ya'ya sannan shi ma ku raba abin da ake samu bayan sun yi 'ya'ya tsawon waɗannan shekaru to wannan hadisin kamar yadda muka ambata ya nuna halaccin al-musaqa da kuma waɗanda suka haramta shi al-imam abu hanifa bai yadda da wannan ba na farko me raddi ga malaman hanafiya na cewar wannan mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba musaƙa ba ce su sun ce kasar haibar ga baki ɗaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yahudawa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne rafi gare su haka ne abinda suka faɗa haka ne haka yake na haka ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ne da aka ci su da yaƙi da aka ci su da aka ci su da yaƙi me yasa to da na Umar ya zo fitar da su a basu fanshi kansu ba su biya wani abu ba kawai yace yace kawai ku fita hmm? yaushe aka yantar da su da ha aka ba su izinin su bargar abinda suka ce kenan cewa suka yi wannan abinda suke ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wai jiziya ne wannan kuma waɗansu ne suka ce a'a ai kasar tasu ce annabi sallallahu alaihi wasallam jizya yake karba daga wajensu saboda haka su ma suka ce babu musaka amma su kuma hanafiya sai suka ce kasar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce su bayi ne ina jiziya ai ba ce suna biyan jiziya ba ba ce suna biyan jiziya ba wanda duk suka ce bayi ne mutanen haibar ba su da hujja ɗaya daga cikin babban hujjar da ake ɗaya daga cikin babban hujjar da ake kawa don a rushe maganar su shine sayyidina Umar a zamanin sa yace su bar garin inda a ce su a bayi ne to da ba za su bar garin ba sai sun biya fansa sun sai yancin sannan za a sallame su almuhim dai wannan maganar ta hanafiya ba su da hujja a kai ne ne ladan gona ba mu'amala ba ce wannan ma'arufi wannan kyauta ce ai ko kyauta ce ko ba kyauta ba ce to ba kyauta ba ce to me ladan gona me alaƙar tsakanin mai gonar da shi mutum mai gona aha babu ko kabo ko ba zai a biya ba aro ya bayar hmm, to tun da ya bayar aro ma'arufi ne eh to idan ya bayar da sharadin cewa za a yi masa wani isani ko akwai al'ada to ta zama tohi ba sawab wadda ake ɗaukan ana ba ta hukuncin ciniki ito eh, al'ada ai shi ce idan al'ada ce idan mutum ya yi bai ba shi komai ba bai ce bai yadda ba hmm? na'am wani abu ne daban amma zai iya kai shi kara cewa na ba shi gona ya noma abinda ake bayarwa na kyautar gona bai bani ba eh? na'am za a iya rigima to in dai ya zamanto cewa al'ada in dai ta zamanto cewa al'ada zai iya dogaro da ita ya nemi wani abu a wajensa ta zo manto hibatu sawa to yake da alaka da almusaka to kun ga wannan shine abinda a cikin mu'amalar zamani ake ce mata revenue sharing akwai profit sharing akwai revenue sharing akwai raba riba akwai raba abin da yake shigowa kaga shi wajen raba riba sai mai kuɗi tukuna uwar kuɗi sun dawo abinda ya hau kai shi ake rabawa a mubaraba ko to amma a musaƙa ba za a ce a ƙaddara nawa ne ƙimar abinda aka kashe nawa ne ƙimar amfanin da aka yi na wannan ƙasar hayar da aka bayar na wannan shekarar a ce to sai an fitar da wannan daga cikin kudin daga cikin abinda amfanin gonar da aka samu a fitar da kudin hayar gona da aka yi da kudin wahalar da mai aiki ya yi. abinda ya hau kai rara shine za a raba ba za a yi haka ba a musa ba ba za a yi haka ba za a dauka kan cewa kai mai aiki abinda ka yi na aiki shine ka saka ya fitar da wannan abin. shi mai gona da bishiyoyinsa shi ne abin da ya sa har aka samu wannan amfani sau da aka amfanin kawai za a raba to shi ne ake ce ma revenue sharing yan accountant suna fahimta tsakanin wannan tsakanin raba revenue raba wato abin da yake shigowa da raba riba raba abin da yake shigowa da kuma raba riba to mu'amalar musaka ita ta ba da asali akan dukkan mu'amala da zai zamanto abin da yake shigowa zai zamanto an raba shi yanzu ka kaje kamar dan taksi da muka kawo wanda imamu ahmad suka tafa hujja akan wannan idan mutum ya bama dan taksi haya ya ce duk abin da ka samu za mu zo mu raba to dan taksi idan ya zuba mai na naira dubu ashirin ya je aiki na wannan rana aka zo abinda aka samu dubu hamsin ba zai ce wannan sai dubu ashirin ɗinsa ta fito ba sannan dubu talatin ne za a raba <laughs> eh. gar da wani abu aikinsa eh, da ƙarfin jikinsa da kuma abubuwan da ya sanya ya shiga cikin musharaka inda tare yadda da haka an wato babu riba a kansa to shi kenan kai mai mota sai ka ce a wannan mai sauki na baka hayar mota haya na baka mota ta mota ta dubu ni daya dubu ashirin dubu talatin za ka kawo mu kai kuma ka je duk abin da za ka yi da mota kai abin da kawai ba zan abin da kawai zan maka shine idan mota injin ta ya buga za ka yi amfani da ita ba ko kuma abin nan a gearbox ba ta shiga giya ba za ta iya aiki da ita ba wannan babban yara ne ne zan yi mana haƙƙina ta tabbatar cewa mota za ta iya amfani da ita amma ka sanya a ruwan burki ka je ka sanya fetur ka sanya bakin mai wannan jin naka ne na ba ka hayar mota kowace rana dubu talatin za ka rinka bani ta ga kenan ta zama to ijara ce sahihiya ko ba haka ba ka ba shi haya ya baka kuma ga abinda da zaka biya shi ujiratun ma'aluma ko da mudda ita ma ma'aluma to amma idan ka so ya zamanto kana da kwaɗayi cewa kai watakila famu mutumin nan gurzar motar nan yake yadda ya kamata bari mu gani in dai haka ne to nima in samu kaso a ciki don za ka samu kaso in kana so ka samu kaso a ciki kace da abin da aka samu ku raba tare to wannan sai ka abinda ya shigo ba za a ce za a rage wani abu naka ko wani abu nasa ba duk abinda aka samu shi za a yi yarjejeniya a raba kuma yarjejeniyar da za a yi za a yi ta ne a bisa kashi daya ko a kashi daya cikin a rabi da rabi ko a sulutu a roba da makamancin to wannan shine asali a cikin musaka bai halatta a cikin musaka mutum ya sharɗanta wani adadi mu ba kamar yadda ba a yi a cikin musaka ba kamar alal misali idan aka yi girbi sai ka ce wannan bishiyar da wannan bishiyar da wannan bishiyar duk abin da aka samu na yan itatuwarta na wani ɗaya daga cikin sai ya sharɗanta wannan a ce sauran shi ne za a raba in aka yi haka wannan ya ƙara ma jihala jihala to dama duk abin da ka yi abin da yake wato an yi togaciya gare shi saboda a yi maganin jahala da karar to duk abinda da zai kara ma jihalar da ake ciki ya kara masa jahala to sai ya tabbatar da haramci kaga wannan ya kara masa jahala ya ko da za mu shiga hadisin rafi ibn khadid Ah, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan aka yi girbin aka kawo masa ya kasance yana raba ma matansa kowace wusuki tamanin na dabino da wusuki ashirin na sha'ir wusuki tamanin tun da dama annab sallallahu Alaihi wasallam haibar kasansa na haibar tun da an raba ma yauwa kun ga ɗaya daga cikin hujjoji da ake da ake rusa maganar hanafiya shine an raba haibar ga a cikin gana'ib ba sai na umar har ya samu rabansa ba eh? to sai a ce ga baki da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce mayaka an rarraba mu an rarraba musu a cikin gana'ib na haibar to a in aka girbin aka kawo masa nasa sallallahu alaihi wasallam dama cewa dukkan abinda daga ciki yake daukan abinci shekara na iyalansa abinda ya zamanto kari akan wannan sai ya bar shi ya zamanto sadaka ga ibnu sabil da mabukata to yanda yake raba musu shine wusuki 80 wusuki 80 wusuki 80 ko dukiya ce mai yawa fa shine eh abin nan nawa ne sabin zakka eh wusuki biyar to misali sau goma sha shida kenan misali sau goma sha shida na abin nan a dabino na sha'ir kuma alkama wusuki ashirin eh miliyan samsun <laughs> to lokacin to sai na umar radiyallahu anhu lokacinsa da ya rarraba khaibar sai ce ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam su zaba wanda take so a rinka kawo mata irin yadda aka ci gaba ake yadda da ake kawowa in an yi girbi a kawo mata wusuki 80 na dabino wusuki 20 na alkama a bata wadda take so kuma a bata kaso na ruwa wato koramu da kuma lambunan haibar sai a bata ita aisha radiyallahu an hafi ta zaba a bata da korama din da ruwa a'a da kasar ita za ta rinka sawa ana noma mata sauran kuma ba ambata ba a riwayar hadisi kamar ita zo a cikin riwayar bukari na wannan hadisin na abdullahi bin umar radiyallahu anhu wannan hadisin gaskiya yana da alaƙa hadisin da da za mu karanta yana da alaƙa da wannan to amma sai mu tsaya a nan tun da an ce lokacinmu ya wuce shi ba yanzu ko yan minti biyar ba za mu samu ba to shi kenan sun hana wa nura ana اللهم وبحمدك اشهد ان